muna yi Allah godiya madaukakin sarki da ya ba mu dama musu sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu a nan cikin garin argun wanda muke karatun littafin babban malami da duniya abu zakariya ya ibn sharafin nawawi rahmatullahi alaihi wanda alhamdulillahi karatun da ya gabata wancan sati muna cikin kitabul jihad muna cikin babu fadlul jihad babin da ke magana akan falalar jihadi wanda yake alhamdulillah yau watan musulunci yana uku da watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 da ya daidai da yau muna 21 ga watan 4 watan april miladiyar shekara 2026 muna roƙon allah maɗaukakin sarki shi muna jagoranci a cikin wannan karatu a karatun da muka kwana wancan sati mun kwana hadisin da hadisi da 1287 wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na 1288 insha Allah hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle ma'aiki tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce al-ghadwatu fi sabilillah yin samako sabko na kwana guda wurin aikin jihadi fi sabilillahi aw rawhatun ko maraytiya ta kwana guda khairun min ad-dunya wa ma fiha abinda Allah zai ba mutum yahi duniya da abinda a cikin ta muttafaqun alayhi al-qudwa khairu awwal nahar tahiya farkon yini sabko na mutum zai yi zuwa jihadi na kwana guda abinda Allah bai wa mutum ya a tara mai duyar abinda cikin zuka a tinashin Allah maɗaukakin sarki na sakayya ga duk mutum da ya zuwa jihadi to jihadin da mutum zai ta saboda Allah na kwana guda fitar sahi kawai abinda Allah zai wa mutum ya yi duniya da abinda a cikin da ko hitan ce tana kama wata rana a da sahi wata rana a da barici duka wannan idan mutum ya samu ya fita to abinda Allah zai bashi ya yi duniya da abinda cikin duka hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace atarajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙala ayyun nasi afdal wani mutum ya zo ya iske manzo Allah sun sai ya rasulullah cikin mutane wani mutum ne mafi falala wanne Allah ya hiso qala sai manzo Allah ya ce mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah mutumin da ke jihari da rayuwa tai da dukiyar saboda Allah ya yi kowane mutum falala da girma a wurin Allah maɗaukakin sarki qala thumma man yasu sannan wa qala mu'minun fi shi'abin min ash-shi'abi ya'budu wa yad'u an-nasa min sharrihi wannan mutum mai tambaya sai sake cewa ya manzo sai sannan wa sai ce muminin da ya koma cikin wata kuya daga cikin wasu kuyoyi yana bauta ma Allah shi kadai ya bar sharri ne ga mutane zai shi saba kowa cikin mutane da ya ga al'amari ya lalata cikin mutane sai kwashe kayan ne koma can wata kwaya cikin daji ya yi zama ne na bauta ma Allah shi dai sun ga wannan hadisin na farko ya yi magana a kan wanda muke jihari dukiya da rayuwa ta yayi kowa falla wurin Allah sannan mutum na biyu wanda ka bi mai mutumin da ya koma wata kuya cikin daji da ya ga fitina ta yi fitina sai ya koma cikin daji ya zama nai yawa bauta ma Allah shi can dama kun sani su a lokacin dazukan suna da lahiya kwarai da gaske kuma ko yanzu akwai wurare masu lahiya cikin daji idan hituna ta yi hituna cikin gari to komawa daji ya yi mutum ya nisanci mutane ya zambauta ma Allah ɗaya zai ta yi har ya mutu a cikin sahabbai akwai abu zarar gifari wanda bari ha a kashe a kashe wankar tukun tsaya saboda haka akwai daga cikin magabata waɗanda suke da al'amari ya yi al'amari sun nisanci mutane sun koma can cikin daji suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala Thank you. sai zan ba su cuta ma kowa sun bar sharrin su ga mutane to saboda haka ƴan uwa musulmi babban abin da aka so shine musulmi in yagga fitina ta yi yawa to ne santi fitinan na yi zama alheri saboda fitina in musu ya shige ta akwai matsala daga cikin akwai aƙidu miyagu in sun ka shigo ana farauta aƙida mutane domin wallahi abin da mutane ba sani ba wannan kashe kashe ya yi sauƙi bisa ga farauta aƙida mutane fitinan aƙida da malaman halaka ka shigowa da ita ta yi haɗari bisa ga kashe-kashen da aka yi na mutane cikin daji Allah ba daukakin sarki da yace wal fitnatu ashabbi min al qatl fitina kafir mutum ya kafirta ko mutum ya saki aqida ta kwarai ya kuma ga mugun ya aqida yayi a kace shi amma yanzu in ka diba za ka ga duk wanda ya tura aqida sai ana mara bada shi ba a ma son a tabai in yazo da aqida ta mugunya an yi ganin mai kashin mutane da haɗari bisa ga mai mugun aƙida saboda haka masu miyagun aƙidu suna an cikin mutane suna ta abin da suke allah shi muna kariya da su na'am yace wa an salib da sa'adin radiyallahu anhu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo daga sahalibu sa'ad a sa'idi allah ya ƙara masa yadda ya Lallai ma'aiki tsira da abinta tabbata gare shi ya ce ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma alayha zaman daku naini guda saboda allah ya yi duniya da abinda a cikinta, ya yi duniya da abinda a cikin ta duka wa mawdu'u sauti ahadikum sanan bagiran bula dayan ku min aljanna daga aljanna khairun min ad-dunya wa ma alaiha ya fi alheri daga duniya da abin da abin duniya gaba dai wa rawhatu yaruhu hal abdu fi sabilillah maraita yadda mutum da ke maraita a cikin yaƙin fi sabilillah awil gadwa ko kuma sabkodin da mutum zai yi na kwana guda khairun min ad-dunya wa ma alaiha ya fi alheri daga duniya da abin da cikin ta dama zaman dako shine idan mutum ya san ga inda makiya ta shigowa a yaƙi musulmi to sai ya taitan ya tsaya da ya ga abinda bai yadda ba sai shi ƙuri faɗa ma jama'a to ga abinda ake ba wai infoma yana zama infoma na musulunci amma domin yaƙi ɗan zamba ne don mayaƙin da haka suna yaƙin mutane suna da informat sun informers sun kohe bala'i ma bisa ga mayakan don ka cokam sun dogara ga su waɗanda informers sun nasu kuma informers ba mutum gudana ba daina ya guda ya yaudare su to a kowanda ba su yaudare su ko sai sun bincika su binciki wannan su binciki wannan mun yi magana da wanda daga cikin security kwanan baya ya ce wala in ɗin da a cikin argun sun hidari informat ɗai da a cikin gani argun sun hidari wayanda ka ba da labari ka ba da bayanai kaga in ka za ka ga su musulmi a samu wani zai ba musulunci aiki saboda Allah ya zama infoma na musulunci amma na kwana guda wallahi ya yi a baka duniya da abinda a a cikinta su wa'yansan kudi na aka ba su ya gaya mai yadda akwai information inda duk infoma ya ba su guda akwai wani za a ba ya 200,000 ya kira waya ɗaya faɗa musu da abinda ake ciki 200,000 za a ba shi akwai wanda ka ba dubu ɗari uku saboda ka shi yasa kana gani ko abin da ya faru giran maka kwanan baya aka sojoji informat cikin mutanen gari wanda ya gansu ta ya shi ya faɗa ba sojoji ga gaban da sun shigo garinsu soji suka ɗauki motocin su da makamun suka sheko kafin su taho in koma ɗin da a cikin gari ya faɗa masu ra'ayin mutane cewa ga soji ta yi sai suka dawo daga cikin gari suka suka la'ima soji suka wa soji kwanton ɓauna soji ba su da labari shi yasa duk abin da ha gani ya faru wajen mutum tara soji tara a haka ce soji tara ɗan sanda guda to shi yasa ga informa suna da haɗari ƙwaye da shi yasa musulunci ya ce mutum ya zai zamna ya hake ma musulmi wuri guda ya ba su labari ga ina za a shigo musu na kwana guda manzan Allah ya ce ya yi a tara ma duniya da abin da duk tsirrai daga ba ɗai da gidajenta da kudadenta da komina ta a baka abin da Allah zai baka ya yi wadda sannan ana magana inda haka aji bulala cikin aljanna ya yi duniya da abin da ciki da safkwana mutum zai yi da magasin mutum ta wurin aikin fi sabila duka wannan ya gwada ba karamin matsayi ba ne gadin musulmi ba karamin alheri ba ne saboda haka da kana ganin gage ana hitowa ga unguwanni akwai masu hituwa suna zagayawa amma yanzu ba mai hitowa da shaye-shayen da yaran ga yi har ƙarfe biyu daga suna shaye-shaye da tuwa sun kai sun kai gadin mutane ada ya yi mu shaye-shaye amma suna da yaran suna suna lalaci kan ba ina da shaye-shaye ga ɓarayi suna sata cikin unguwa in ya kuma shaye-shaye ne kamar lalace ƙarfi biyu da gaisu ya faɗe kwanta bai tashi sai an ce a zurta yi Da yi su bayan ba bai sallawa komin bai nan kwanci na fara. a ga matsala ke kuma zuwa a jima kaɗan zumarace zai na bata kuɗin da daddare zai sace komawa saboda ka wallahi musulmi su yi gadin gidajen da masallatayensu wallah ya yi alheri bisa ga su zamna hannu sake yace wa an salman radiyallahu anhu qala an karɓo daga salman alfarisi Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi manzo ana cewa ribatu yawmin wa layla khairun min siyami shahrin wa qiyami manzo Allah ya ce zaman dako na awa 24 yawmun wa laila zaman dako na awa 24 yini da dare mutum ya kwana ya yini yana ba musulmi kariya ya yi alayi bisa ga ayyuwar watan ramadan azumin watan ramadan da kuma tsayawar shi ya yi a ce kai azumi wata ramadan da tsayuwa shi wannan zaman dakon na kwana guda wa in ma tafihi ujriya alaihi amalu ya ce in mutum ya rasu cikin wannan aikin za a gudan mai da aiki ne da ya saba yi alabi kana ya amalu wa ujriya alaihi rizkuhu kuma za a gudanar mai da arzikinsa wa uminal fatan kuma za a amintar shi daga masu fitin bayan kabari Allah zai kare daga matambaya kabari ba za su tambaye shi ba Allah zai ba dama ya kwanta lahiya ya tashi lahiya cikin kabarin duka wannan ana gwada falalar mutum ya bada rayuwa ta yi domin tsaron musulmi na daga ci abin da kawo mana matsala adana sun rege mu sun gane kowannen da ya so iya kwanta shi kenan gadin masallatai gadin makaranti gadin makabartu duk ba su samu kowa kai amma yan kadiba duk inda arni yake yan kadiba za ka ga gidajen suna nan da makamansu aji suna gadin coci-coci nasu suna gadin su, suna gadin masana'antunsu da sauransu amma za ka ga mu musulmi idan aka sama karhe biyu ta yi garin da hada yan sanda ba a gani to biya mukan dawo wani bi karhe daya karhe daya da rabi sai ka zo garin da kowa ba ka yi ba kowa ya shige fada to gari in musulmi ba a bari ne su haka ana ba gari kariya saboda a kuraren ibada akwai makabartin ne akwai makarantun ne akwai inda dukiyar musulmi suke ko da mutum ya ba da gadin dukiya sai akwai masu hake mai ita to su kuma sallatai ya wa gadon su Allah ka babu ikon gane Ya ce wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu an karɓo daga fadala ibn ubayd Allah ya ƙara masa yadda na rasu kuma qala lalle manzon Allah kuma yace kullu mayitin yuhtamu ala ala amali kowane mamaci ana cika mai da aiki ne illal murabita fi sabila sai wanda ya zaman dako fi sabilillah wanda ya ribadi wanda ya ce hake musulmi wani wuri ka a zuwa cuta musu in ya mutu shi aiki ne ba za a cika mai ba fa innahu yunmi lahu amaluhu za a diga zabar mai da aiki ne aiki na karuwa ila yawmil qiyamah hazza tashin qiyamah wa yu'ammanu min fitnatil qabr kuma za a amince daga fitnar kabari Allah zai amince da shi daga fitnar kabari ba za a shi ba kaga duka wannan yana gwada shi musulmi ba wai rayuwa ta ta ga banza bane to inda ba abin zai baka mamaki yau da an ce mutanen unguwa na da kyau a haɗu ko da 500 na a basuwa matasan da masu daukar da kai in wata ya a ba su wani abu sai aka mutane ba su yi haka so da kana ganin an yi a ce duk wata kowa ya majalci ba 200 sai ga wurin ansa kudin na abin yanzu da duniya jika 200 ta yi wahala a ba suwa don haɗawa a ba masu zagayawa cikin dare saboda barayi da mutanen banza amma za ka ga waɗannan ɗari bin mutum na iya kashe su bi matan ya kashe su amma saboda aikin ƙwarya za a yi kada bai koda ba saboda kana da kyau mutane su fahimci wannan al'amarin da kyau wallahi ba wai musulmi su ba da kariya da gidajen su ba wani abin nan bane ba wai aikin banza ba Inda da mutanen banza suna gane ana muku ce ba wa komi su har gidanka sai a shiga aiwata ta sauraka musulmi su tashi su kare gidajensu su saba suna ɗaya ba gidajensu kare da masalafin su kariya duniya ba gidan za a tu a kwanta a kwana ba gidan aljanna suna za a jin daɗi babu ka buƙatar bukatar mai gadi amma duniya kana bukatar mai gadi lokacin da manza Allah ya hijira ya kuma Madina akwai wani dare annabi ya kasa kwana da daddare saboda ya iske akwai miyagun mutane Madina akwai Yahudawa yan kama zarizan na. da masu yahudawa da suka fahimci suka karanta suka cewa an rubuta cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana inda akwai yawan itatun da binai ta zuwa kalli masu ɗin duniya duka suwa ga ina na an kashe yawan itatun da aka madina yankin makka sai suka zo birni suka ajiye kayan su sai zama su kahin ba annabi ya taho so sun karanta sun gani nuna zai bayyana don a aihe cikinsu ya zan shi nasu na jininsu na haka suka sai aka waye gari ba cikinsu yake ba bai so cikinsu ba sai hasara da ƙeya ta ƙaru ga manzanarsa da kuma yaya zai a kashe shi to shi a ƙarshe dai manzan Allah wanda ya kasa kwana na na shi radiyallahu an take ya rasul na kasa fara ce da da zan samu mai gadin gidan ga yau da ina son haka manzo Allah yana nan kawai sai ji sautin mutum biyu sai ya hito ce tuwa ne ne sai suka ya rasu lai mu ne to mi kawo ya rasu lai haka ɗaya muka ji ya kamata mai gadin ta yau sai su alhamdulillah manzo Allah ya mutu addu'a suka tsaya bakin gidan mu suka hoke Maza Allah shi gida ya kwanta da ya kwanta ya kwana ta ce hada hansari maza Allah sai da yi suna suna gadon gida ne sai da Allah ya sauka mai da wallahu ya asimuka minan nasi. Allah zai dinga ba ka kariya daga shabin mutane ba su ya kashe ka daga nan sai su kowa an salami kowa ya koma gida ne hankali ya kwanta yanzu su kaga shi manzo Allah an baya tabbacin za a ga za a gadin gida ne amma yanzu an waye gari mutane ba su da masu gadin gidajen su masu ƙarfi imani suna ka addu'a su su kwanta wani ma ko addu'a ma bai ba ɗaya ke shige gida ya kwanta wani ko lahi bai ciwa wallahi malam a to wancan ɗaya kai kai ku rihe mai gidan nan da Allah dattijo ka ce a rahima ma gida a kai dai ka sa kowa gida ka rihe gidan ka ce bismillah ka jayo shaidannu ba su tsewa miyagun mutane ba su buɗewa wanzan Allah cewa inna shaytan la yaftahu babu mugulaka shaidan bai iya bude kofar da an karuhe da bismillah duk yadda su ya bude ta bai iyawa in ka jayo ce bismillah ka ruhe ke akwai wasu waye ko da rana ba a barin gida bude wasu waye ko da rana ba a barin gida bude sai dai wanda da ya tuho ya buga a tambaya wai na abu da mai ya aizu da shi amma mun saboda yawan tawakkali da kuma yawan sai ga wani gida ne ma hadda dare ma bude ya fara saboda ka musulunci bai amincewa musulmai tsaya zama kara zubi haka ko ba gaskiya ba ana son mutum mutum ya zama da abin nan Allah ya sa samu dace yace wa an Usman radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda ya ce ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min alf yawmin fi ma siwahu min almanazil manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam zaman dako na kwana guda fi sabilillahi ya yi alheri na yini dubu wanda ba shi ba daga cikin masaukai sauraka zaman dafan da mutum ya yi kwana guda abinda allah ya yi na kwana dubu rafa sirbin imam al-bayhaqi yace wal qasd min hadha al-ikhbar bi tad'if adl al-murabidi ala ghairi wannan hadisi yana gwada ba da labari lillin kalada lillinka lada ga wanda ke zaman dako saboda Allah ga wani wanda ba shi ba wa tsalifu zalika bi bai ikhtilafi halin nas niyyatin wa ikhlafan kuma wannan ya sa a gwargwadon halin mutane ga niyyatin da ikhlasin mutum da kuma haɗarin wuraren da mutum ya tsaya wa bi ikhtilafi auka da kuma isaɓan lokuta ana halin ɗarɗar malam ya za a ce dukkan mutane kowa shi gida ya zauna ita duniyar ga da kan gani wa rikicin a cikin yawa gani zama da kan shi ya sa musulunci bai yadda musulmi ya tsaya ya zama ta zube ba da yanka zama ta zube haka ɗai eh, wani mutum fito shi ma walaƙanci shi ma addinin ka walaƙanci ba wanda za ka yi kuma ina fatan mun gane magana duka ga magana ana yi akwai hukuma ba amma wani abu kayan kuma masu sani a riga an cutawa wasu abubuwa kayan ka samu labari an cuta maka kayan hukumar samu labari ba an cuta maka saboda ka muna kira ga mutane su yi kokari cikin unguwanni wurare daban-daban a samu masu abin nan masu gadin unguwa da masallatai da makarantun ne da gidaje wannan shi a daidai yau wasu su hito gobe wasu su hito ana yi ana zagayawa ba wai rashin tawakkali ga Allah ba ne haka duniya take wasu kasashe za ka ga hukumar suna da ƙarfi ƙwarai da gaske sun ba da tsaro na musamman game da gidajen mutane amma wata hukumar suna da rauni ba ta iya haka da za a ga wasu wari an sa kyamarori na cctv ko ina har da talaka duk abin zai same shi ana gani kuma za a turo mai yanzu yanga agaji yanzu yanzu a turo amma munan ci gaban bai kai haka na mata dole sai musulmi ya tashi ya sa abin da ya kamata yi akwai wata unguwa akwai wani barawo da biyu yaka zuwa da yuka yaka zuwa ko lalata ko sata dogo yuka mata sun ka cewa wallahi dogo yuka yaka zuwa ko ka yadda shi lalata da ke ko ya kashe in yaga mijin tana nan sai ya gwada yuka ya ce sata zai to saboda kaza duk irin waɗanga idan akwai masu zagayawa da daddare ga ai babu yanzu a yi irin waɗanda su shiga da mutane yanzu haka ku kawo ku sai a zaɗe cikin shi ku ba a shiga ba ko da ɓarawo ya so ya shiga ce a ba a shiga can sai su hara mai yan wasu ɓarayi amma yanzu kana ganin barayin wasu ɗaya iska ɗaya na a ce a dukiyoyin mutane amma mutane walakanci a tun amma ka gani ɗan abin da aka ba ɗan matasan sai tsaya da daddare suna gadin mutane kayan lokacin da ana sa in sha Allah da yawan ga lokaci lokacin na kowa waɗe babu komi irin asuba akwai da in suka fito sha biyu ba su zuwa su kwanta sai karhe biyu wasu su to karhe biyu sai karhe hudu wasu masu yi ba har mutum ya samu lada kuma an bahi la'ada ya rika zanen ne ba a gan duk inda ma'aikata suke akwai sun sa masu gadi ma'aikatan nan su duk masu da sana'anta sun sa masu gadi ga an su amma kai ba ka da mai gadon ka gidanka Allah ka babu ikon gani wani abin hulata radiyallahu anhu ala an karbo daga abu hurairu allah ya kara masa yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya tsira da mita da tabbata gare ya ce ta ban man allahu liman farda fi sabilillah allah ya lamance min wanda ya hita fi sabilillah la yukhrijuhu illa aljihad fi sabili babu abin da ya hisse sai saboda jihadi saboda allah wa imanin bi da imani da ni wa tasdiqun bi da gaskanta na fa huwa daminun alayya shi abun lamuni ne a kaina ji Allah an udkhilahu aljanna in shigar shi aljanna aw urji'ahu ila manzili ko in mai sai gida ne alladhi kharaja minhu wanda ya fita daga yashi bi mana laga abin da ya samu min ajrin na lada aw ganima ko ganima yace walladhi nafsu muhammadin bi yadi na rantse da wanda ran muhammadu ke hannunsa ma min kalmin babu wani rauni yuklamu wani za a yi wa mutum fi sabilillah wurin aikin fi sabilillah wurin jihadi illa ja a wa qiyamati face shi wannan raunin ya zura sashen kiyama ka hay'atihi mu kulima kamar siffar da yake randa an kawo mutum rauni in tsaron mutum na an kai wannan tsarin ta kiyama zai zo danye na zina zuba launuhu launu damin kala sai kalar jini warihu horihu miskin sannan kamshi ne kamshi almiski yake yi ya ce wallazi nafsu muhammadin da na rantse da wanda rayuwar muhammadu ke hannunsa laula an a shuka al musulmi ba don in tsananta wa musulmi ba ma ka attu khilafa tariyatin ba zan zauna bayan wata runduna ta yaƙi ba ta gazu fi su bilan abada wata ke yaƙi fi su bilan abada duk wata hirtina hita amma shi sha'anin shugabanci ka samu zuwa Allah sai iza ya ce a tahi shi bai samu zuwa ba akwai wasu ya koki yanka dan da manzo Allah izawa yayi ba a da shi bai samu zuwa ba saboda al'amarin shugabanci yace walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum ban samu wato wadatar zai iya haushe saman dawaki su sama abin hawa ko raƙumai su zai yaki wala yanzu sa'atan su ko ba samu yalwa amin za su yi wa yashqu alaihim sai shi musu wahala su musulmi ba su da abin zuwa yaki al'adar manzo Allah ya bari ka sai yaki baka ka abin zuwa sai ka shirya gidanka sai ka da guzuri idan aka ce a hito ko yin sai a ce wani ina guzurin ka sai ce gani mi ka bar ma iyalinka na bar musu gida lahiya lau na shirya gidana sannan a fi da kai sanan na uku sai in a tabe ka ce iyayenka suna nan ce iyayen suna nan ka je ka bincike sun amince ka sai waɗanda abuwa guda uku duka manzala ta yayi su to saboda haka akwai ba su hituwa su ya lai mu dai lai lahiya lau muke amma ba mu da abin zama bari gidajen mu kuma ba mu da abin hawan zama zuwa jihadi ya rasulullahi eh akwai wani zai mu da ya shiga muke sai annabi sai ku dakata ku jira mu gani Allah ya sa mun samu wanda wata cikin sahabban su ya rasulullah ni dai gaskiya na shirya zuwa jihadi komai na shirya amma matsala ban da lahiya ban iya zuwa yanzu rashin lahiya ya kama sai annabi to ka an su abin nan da ka shirya zuwa yaki a ba ne ya tai sai zan a an su sai a ba wanda Allah ya lau a cikin bismillah hau ga guguri da kakata sai zan lada kowane su Allah ya ba su akwai sanda in ta sai annabi ce kowace kabila mutum uku su tayar da mutum guda mutum uku su haɗu su tayar da mutum guda a fidi ko kai mutum biyu su shiga mutum guda ya ce guda ya tsaya saboda ka ba a barin musulunci babu yaƙi a wannan lokacin da aka zo musulunci hanci idan musulmai ba su hita to za a to a murƙushe sun babbe shi ke na musulunci ya mutu to amma da an hangana cewa suna da ƙarfi ba ragaye na ba sai aka sha musu lahiya dole shi sa wallahi sahabban harkar sun wahala ƙwarai da gaske ba su tsoron kowa in ba Allah ba to shi yasa aka bai suka yi musuluncin su to kuma duk lokacin da aka gano su a ragaye kuki wallahi za a to a dangure hancinka a dangure goshinka wallahi kuma ba ka iya shi yasa balarabin mutum tun jahiliya shi bai saba zama haka nan gaban doki shi yasa ma har suka wuce wuri in mutum na jin ƙarfi zuwa ɗaya kai an shi ma mata ya ce in kana da ƙarfi ka ka shi a baka ya an shi ma doki ya ce in kana ji kana ji ka isko ka cimin daji ka an shi dokin ka in kana yawa kaga sun wuce wuri shi yasa kullum cikin makamai ba su rabuwa da amma da musulunci ya to sai daidaita su ya ta su shi makami ba amfani da shi sai ga bugirin da ya kamata a amfani da shi matsala auku da kazar shekara 120 ana yaƙi manzo Allah ya sulwanta su suka zama lafiya amma duk da haka nan musulunci ya ce kada musulmi ya zauna bai da wani abu tare da shi saboda arna suna bakin ciki da addinin suna bakin cikin duniya ku ci kuma lahira ku su sun san ba su lahira tun da ya gare su shi yasa ce bai yadda musulmi ya zauna a kaya zube ba haka ka iske musulmi gida ne ko yuka babu ko yuka yankin yankan abin babu Allah ka ba mu ikon gane yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law bittu an aghzuwa fi sabilillahi fa uqtala manzo Allah yace na rantsi da Allah na rantsi da wanda ya kashe ga hannunsa ina gobin a ce na je yaki a kashe ni Allah ya raya ni a mai san duniya summa aga zuwa sannan in sake zuwa yaki fa uqtala ma kashe ni Allah ya koma raya ni a mai san duniya summa aga zuwa in sake zuwa yaki fa uqtala ma kashe ni manzo Allah yace wallahi ina gurin haka amma kuma ina subhanahu wata'ala ya haramta ma kafirai kashin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ya hikarin su an sha zuwa yaƙi kaga an samu matsala musulmai sun samu matsala sun gudu amma wallahi manzo Allah ko juyawa bai ko juyawa bai kina na tsaye inda yake gam duk annan da an su fuskance shi wallahi bai zuwa ko ina Allah ya haramta ma annaba gudu lokacin da musulmai suka juya suka sheka yakin hunaini banzan Allah ya ce habi ne jimkomin tsakkuwa ka bani ya jimkomin tsakkuwa ya baya ta kama tasbihi ga hannun sai manzan Allah ya watsa musu sun suna kuwa sun yi an gaya sun ga annabi ɗaya sai wanda aka shi ba su da yawa sun ga suna dubun dubata Allah an kaso da mai maci da mai kibiya da mai wa aka zaburo manzo Allah kuma a kashe shi manzo Allah ya ɗauki tsakuwa ya watsa musu sai gashi Allah ya ya farfashe ta ya mashi tonkan tsohuwa suke idanunsu su su yadda makami idanun ɗaya ta kai yadda shi manzo Allah ya ce a dinga kiransu a kira su ya ku suwa ne ya ku muhajirai ya ku ansar ya ku suwa ne ne ku zo dole an ka dawo ya ce wani wallaya da ya ji kiran na ya ji wani irin ƙarfi sai juyo sake dawowa saboda ka yan uwa musulmi annabawa Allah ya hana musu gudu amma kana ganin wasu annabawa Allah madaukakin sarki ya bari an kashe su arna sun samu galaba sun kashe su amma annabi sai sallama Allah ya madaukakin sarki a ba su iya kashe ka saboda wallahu ya muka minan nas Allah ya tsare ka daga sharrin mutane ba su iya kashe ka wani rutsu ya an kashe ka sai ka tsammanin ba a fitowa ko Uhu da sai da aka dinga ya jita ta cewa ai manzo Allah ya rasu aka dinga yawo da kalamai cewa ai manzo Allah ya rasu ai manzo Allah ya mutu sahabbai su ya tashi suka rudi sai daga baya ya bayyana ji manzo Allah ina nan daga ne bai mutu ba Allah ka ba mu ikon gane saboda haka wannan hadisi ya karantar da falalat mutum ya hita zuwa yaƙi ko ya dawo ko a kashe shi wa an hukala an karɓo da gare shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da mita su fata gare shi ya ce mamin min ya kula mu fi su babu wani mai rauni da za a yi marauni a cikin yaƙin fi lillahi illa ja a yau ya wata fasira ya zura tashin kyawun wa kalmuhu wa kalmuhu yadma raunin shi na zubar da jini na bleeding allaunu launu damin kala kala ta jini wa rihu rihu miskin amma kamshin almiski yake qala alulama malamai suka ce alhikimatu min ba'sihi kadhalika abinda hikimar da yasa Allah ya tayar da shi suna zubar da jini alhali tun duniya shekaru dubu nawa da mutuwa to yanzu ga ya tashi kiyama yana zubar da jini inda aka sare shi an kuna ma'ahu shahidun bi fadilati sai don ya zama yana da shaidu tare shi akwai shaidu mai gwada farlatai da ka ga mutum ran tashin kiyama na zubar da jini ko ga kai ko ga hannu ko ga kafa a hilin kiyama alama ciwon ga mutum shahada yi amma don mutum ya kashe kai ne ko mutum ya ce wurin waɗa ne an kashe shi ba wurin jihadi ba ko ce wurin dambe an ka bige shi ya mutu wallahi malam ba ganin jinin kowa ta da shi walaikumus salam eh eh eh eh, eh. a dama wannan shahada ne manzo Allah ya ce man qutila duna mali fa huwa shahid duk wanda aka kashe don ya hana dukiya ta yayi shahada yace wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi ya ba iyali ne kariya yayi shahada saboda haka annabi dinga huwa wanda aka kashe don ya ba addini ne kariya yayi shahada to kazalika in ya kashe barawu ya kashe banza dama banza Allah kuma wani mutum ya ce ya Rasulullah idan mutum ya zo ce dukiya ta ya kaso ya cika ka bashi ya banza Allah in ya yaƙi ne cike maka yaƙe shi ya Rasulullah in ni kashe shi wacce ka kashe banza sai dai in ya kashe yace kana aljanna kai shahada eh a matsalar me za ka shiga to da ka bari ya kashe kada hakan shi wani ya yi gare ka eh ai in ka ce kai reporting da an to sai a ce sau kawo shi nan sannan ai ya zo da makami kaza da makami kaza a tamfi yana yanzu in sun sa abin suka yi ba za a cuta maka ba ko ba gaskiya ba saboda ai hurumin ka ya shigo sannan kuma lokacin da ya shigo ba lokacin shigowa sai ba ko ba haka ba sau daga ko musulunci bai bari mutum iyali ne a bari a kashe shi ba cikin iyalinka a kashe ka ba za ka yi ba saboda ka mutum illa dai ya roƙi Allah tsari daga fitina kawai amma in ta faru kuma babu yadda mutum zai yi dole mutum ya kama jiki ina da wani abokin yace wallahi wani kullun karkashin abin ga da har na kwana sai ya daidai haka aka so da wanda ce ina da bindiga ta halbaru ga nan gehin gace ka rike abuka ina da addati nan gehi sai rike abuka wanda ce da kokara to saboda haka duka waɗanda abubuwa abubuwa na waɗanda suke mutum kada ya zanna hannu su musuluncin ka bai yadda ya isko ka cikin gidanka ai ma wulakanci ubangiji Allah ya kare mu an yi irin wannan takaddama wurare daban-daban manzo Allah kuma shi ka raba kaddama a lokacin su suna cikin yakoki mabannata mai mugun tsanani kwaye daga haka ɗaya mutum ya toye ci so ya kai kashe ka ko a aiko shi a ce za a ba shi kuɗi sun aka yi kushe ka kaga irin wannan kai ba ka yadda kaga duka wannan yana gwada ba a san mutum ɗaya ya kwanta ɗaya kama kwana shi ke nan ka kwanta kamar mutum ya mutu bayan addu'o'i da mutum zai yi shirye-shiryen da mutum zai yi a gida ne duka wanda suna da kyau kaga yanzu zamani ya kai wasu na na'urorin da duk wani bako ya shigo za a sanar da su wasu za ka ga tun ma da waje an fara hango shiga idan ta yi ga duka waɗannan za a zargin makawai na ba gaskiya ba amma kai gidanka wanda bai da wannan abubuwa gida ne ya zai yi to ba ka da kyamara gidanka akwai wanda na gani gida ne har daga buba ku abin ga ina haka dan karawa haka in za ta waye ya dauki da ma ka san mafi yawanci wani duk bai aje komi ba shi gani babu babu ruwan kuwa da shi ko gaskiya amma su wa'anda suke da abin duniya ga hannun su zaka ga mutum ya sa malori ya sa komi ya shige wata ya ruhi kuma akwai masu gadi akwai karnai akwai wane ne duka ya aji Allah ya samu dace yace wa an mu'adhin radiyallahu anhu an karɓo daga mu'az Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce man qatala fi sabilillah duk wanda ya yaƙi saboda Allah mai rajulin musulmin na daga mutum musulmi fuwaqa naqatin sama wata sama wata taguwa ko waje wajabat lahu janna. aljanna Allah ta wajaba gare shi wa mun juriha jurhan fi sabilillah duk wanda aka wa rauni fi sabilillah au nukiba nakbatan ko aka abin nan aka aka taka shi raqubi ya taka shi ko doki ya taka shi taki fa ha taji'u yawm al-qiyamah wannan rawin da aka yi masa ko takin da aka yi masa ko sukar da za a kai masa zai zo ran tashin kiyama ta ji uyan malkiyamati ya ce ka adrazi ma kanat mafi zubar jini da kasance a duniya duk da ya zuba a duniya a ranar tasiri kiyama wani zai zuba ya yi wannan ya ce ha ma launin za'afaran ya ce launin wannan jinin kalar za'afaran kalas ja ne warihu hakal miski sannan kamshin shi kama almiski zai zama rafu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wal fuwaqu ma bayna al halbatayn wa hiya kinayatun an qalil al aswaq yana nihin kamar a jihari ɗan ƙarami ko kuma wanda ba ba mai yawa ba wa fihi busharatun liman da fi liman zafin la cikin wannan akwai nuna bushara ga wanda ya jihari saboda don neman da Allah bilmoti al islam da mutuwa akan musulunci duka waɗannan a jan hankalin musulmai na yi da za a ce yaƙi ya tashi musulna iya zuwa shi yasa ba a so mutum zuciya sai zan ta mutu mutum ya ce ni wallahi haka ɗaya ka zo a kashe ni gaban zagoyi da su wani lokacin ba haka wani musuluncin na aka ba kariya ba wai gidajen mutane dama mafi yawanci yanzu in ba za ka ko duniya duk ƙasar da ba ta da ƙarfi to za ka ga ana ta kai mata hari iri daban-daban sau da rauninta amma ya kasan ƙasa suna da ƙarfi sosai duk wanda ya nune suna nuni ne to kaga ba sai kaga ana shakunta kaga malamu sun kasu kashi biyu game da yakin iran da amerika da isra'ila akwai masu ganin isra'ila eh, iran in ta jayi su ba su haka nan ba su abin da sun kaso amerika da isra'ila suwa iran rubutu su shahi iran gaba ɗaya daga doron ƙasa kaga wanda fahimta ba fahimta ƙwarata wallahi ma amma da kaga an ka taho yanzu allah ya ba iran sa'a ta yi lugudan wuta a kan isra'ila sannan bugu da ƙari ta taho duk inda sansanin soja yake na amerika kasashen gabas tsakiya yankin larabawa din duk ta kai musu miyagun harare kuma ta to ma shiga mashiga hormuz ta ce ba a shiga duk mai shiga bismillah a ƙarshe sai da an ka dawo ana lallashin ta yanzu kaga inda ba ta da ƙarfi da za a canye tana gaba ɗai a canye ta a suɗe ta da duk wanda a ciki duk masallatai da a ciki da komi an gama da su suke amma yanzu ka gada an ka taba an ka ji babu dama dole an ka bata haka ta mai to haka nan arna sun ka so suwa madina lokaci an haka yato arna daga ko'ina shi ya ka zo ka ji an ce gazzotul azab arna sun ka yau gayya an ka to madina an ka zagaye madina manzo Allah yana ciki ƙungiyoyin kafin rundunar yaƙi sama ga da dubu goma kafirai na yaƙi abin da aka so a canye madina gaba ɗaya duk musulmin da suke an gama da shi manzan Allah hankali ne ya tashi an ka taho an kai ta ginin ramin handak an kai ta ginin ramin ina na za a duk wata hanyar da aka yi shiga musulmai su suna jin yunwa ga yunwa amma za a rika ana gina don doki bai tsallakawa an ka to du ana ta shawarwari kaka za a yi saboda adna sun to su yi cincirin do Allah sai da ya ba da labarai ce in za uku min fawqikum ya suka zo muku sama gare ku wa min tahti arjulikum ko suka zo muku ta sama ta ƙasa suka kewaye madina gaba ɗaya. abinda suka so su aka a cinye kowa a tuɗe Allah ya ce ina fa arsalna alaihim rihan Allah ya ce muka aika muku iska wajnunu da wasu rundunoni lam tarawa wanda kai ba a ganin su sai da Abu su gane ce wallahi in ba mu kun ba mu daga da wurin gaba mu koma gida wallahi muna mutuwa sai jama'a ku tashi mu koma wallahi sun kawata don iska na mai sanyi na jijjiga ruhunan ruhunan sanin sun ya kan musu manzo Allah yana nan madina yace kai wa zina yace jiwo mu halin halin da da gaske wallahi kuwa sai shi sai sahab cikin kuwa zina yace ya jiwo mu halin halin da kafirin da suke ciki saboda hada yau abun kowa ya su sai manzo Allah ce ina mu zai fa yake sai ya zuwa gani sai to wakati in ka ce duk abin da ka gani in ka dawo ta ce wallahi ta hankali ne farta annabi na ce mai in ka dawo ce wallahi da gani tabbatar da wallahi dawo a gani kakka ba kowa labari in ka dawo ka so ba labari abin nan in gaya maka zai fara su da ya su da laɗe nan kwaɗa na laɗe na sai da shi ya shiga cikin cikin da daga fa ya shiga cikin shi ya gusu sai ce kai jama'a ku tashi kowa ya gane na kusa gare kowa ya gane na kusa gare sai mu zai ya sauri ya zai ce kai mi sunanka da ina ka ka haye shi ya tabbaci ya saurin tambaye shi bayan an gama kowa ya san na kusa gare sai su jama'a wallahi ya kinga bai yiwa gare mu in ba mu da wurin gaba wallahi muna mutuwa iskan ga yi mana ya wallahi kuma watsa kowa ya koma gida Sani. sanyi da sau da kashi da Allah ba abokin sarki ya watsi kaga Allah ya taimaki musulunci tun wani lokaci da ku zai fayar dawo ba maza Allah labari sai hankali ya kwanta an kai ta kabba amma wallahi farko ganin kowa na ganin duk wanda an ka aika ya mutu Allah ka babu ikon gani Daga jama'a sahabbai alaikum assalam eh hmm. yawwa to ka gani kaga an ba su ansa su dama musulunci ina suka ba ba magana shi'a ko magana wata aƙida ita su ba ita gabansu ba ba dai musulunci kuka yi ba don muku a target ɗin kai kana san kana koyi kana nan kana magana shi a zagin sahabbai suka yi ita ko america ba shi da aka baka ta ba ƙarfin da aka shi da aka iran shi ne da kasu ta kai saboda musulunci da suka yi su aka a kariya su ya zan ba su motsi ko kaɗan su gan suka yi suka yi rinjaye su rinjaye da musulunci kuma duk hare-haren da iran ta yi kai har ga saudiya wuraren amerika ta kai hari inda sojoji amerika amerika ta tsorata waɗannan mutane ta ajiye mu sojoji soja na amerika wanda a cikin saudiya ya fi dubu biyu kuma saudiya ta ɗaukar nauyi ne wanda a kai qatar da wanda a kai abin nan a eh, eh dubai eh, da umman da sauran wurare dai na cikin suhi dubu nawa su a aje saboda dai a yaƙi duk wanda ya ce ba amerika ba ku ba bai za ku yi ku ba mu best mu'ajin sojojin mu dole suna jin tsoron amerika kamar fiye da jin tsoron allah ga ƙasa guda allah maɗaukacin sarki ya gwada mata ba za ta iya ba kuma kaga yanzu an samu sauƙi na saboda musulman gaza sun fara samun sauƙi da tauye suke sun ji bala'i sun ji matsi mutane sun mutu da yawa an kashe su da banza kuma an hana wa duniya kowa magana hada kai musu tallafi an hana gaza falastin ce ubangiji allah ya kare saboda ka ana maganar jihadi shi mutum ɗauka kan mutuwa nan ku na alhali kuma musulunci za a kare ba ubangiji allah ya kare ne ya kamata mu dakata kuma inda muka yi kuskure allah ka yahe ba inda muka yi kuma Allah ba mu samu aiki da abin da muka ji akwai bayan Allah masu neman addu'a ga yawan dama da mu da su Allah ka biya bukatun mu muna da matsaloli Allah ka magance muna kai marasa mu Allah ka ba su lafiya wasu lafiya daga cikin mu Allah ya da su lafiya ta su Allah ka san mu na bukatar addu'a Allah ka tsare kasan mu Allah ka ba mu kariya cikin kasan mu Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a cikin kasan mu ya Allah ka taimake mu ka taimaki kasan mu ya ubangiji ya Allah ka taimaki jihar mu ya Allah ka taimaki local government din mu Allah ka tsanci ƙauyukanmu ya ubangiji kai muna kariya da kariya ka ya Allah Allah duk abin da ci mutu ƙuri Allah kai muna maganin shi Allah ka tukan iyayenmu da malamanmu Allah ka tukan iyayenmu da malamanmu marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya masu lafiya daga cikinmu Allah ya ƙara su lafiya talaka ta amfani su Allah ka yi ma tarbiyyar ƴaƴanmu Allah ka shigar da su da mu baki ɗaya Allah ka taimaki ƴan kasuwa ka taimaki matasanmu ya ubangiji Allah ka taimaki ƴan kasuwa ka taimaki matasanmu ya Allah Allah ka ba su ayyukan yi ya ubangiji ka buɗe musu ƙoyon arzikinka ya Allah da cije Allah ya kara musu lahiya Allah kara musu lahiya kai musu kai musu kariya ya ubangiji sa a gama lafiya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin